sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. barkan ku da wannan la'asariya ta yau Lahadi. Wanda ta yi daidai da 21 ga watan Nuwambar 2021 inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da saura abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin da wannan safiyar tamu amma ga kanin labarai. Jami'an sojoji na gwamnati sun ce an cimma yarjejeniya tsakanin sojojin Sudan da gwamnatin farar hula na mayar da Firaminista Abdullah Hamdak bayan da aka yi masa juyin mulki yau lahadi ma'aikatar harkokin wajen kasar Turkiyya. ta sanar da cewa an dawo da 'yan kasar bakwai da ake tsare da su a gabashin libya cikin ƙoshin lafiya firaministan poland ya kira rikicin 'yanci rana kan iyakar belarus da poland yankin gabashin tarayyar turai da cewa shine yunkuri mafi girma na hargitsa turai don bayan yakin cacar baka kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji kowane irin hali wata al'umma ta tsanci kanta ciki, kana cikin wani irin yanayi ka taimako da an ka ba mu mun gode Allah ya saka da alheri. Eh kwarai ko yake da umhanin gari mu tun da dan abinci na zamu ci. An gargadi 'yan siyasa da jan aiki da ke gaban su, musamman na hada kan al'ummarsu. Ci gaban nan da ake nema ba zai yi wasu da zaman lafiya. Kuma siyasa akwai hanyoyi da yawa. kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali Bayan nan kuma muna tafi da shirinmu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamun a kai gajin waɗannan sai an fara da jin cikakkun labaran duniya. Zama salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. jami'an sojan na gwamnati sun ce an cimma yarjejeniya tsakanin sojojin sudan da shugabannin farar hula na mayar da firayim minista abdullah hamdok wanda aka hambara a juyin mulkin watan da ya gabata sun kuma ce za a saki jami'an gwamnati da 'yan siyasa da aka kama tun bayan juyin mulki ranar 25 ga watan oktoba a wani bangare na yarjejeniyar da aka yi tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa ciki har da jam'iyyar umma mafi girma a kasar. hamdok zai jagoranci majalisar ministoci mai zaman kanta in ji jami'an sun ce majalisar ɗinkin duniya da amurka da sauransu sun taka muhimmiyar rawa wajen tsara yarjejeniyar sun yi magana ne bisa sharaɗin a sake sunansu don tattaunawa kan yarjejeniyar kafin a sanar da ita a hukumanci yau lahadi ma'aikatar harkokin wajen ƙasar turkiya ta sanar da cewa an dawo da 'yan ƙasar bakwai da ake tsare da su a gabashin libya a cikin ƙoshin lafiya mutanen bakwai galibin su ma'aikatan gidan abinci ne kuma an tsare su a gabashin libya tsawon shekaru biyu kamar yadda kamfanin dallancin labarai na gwamnati wato anadolu ya rawaito anadolu ya bayyana cewa jami'an leƙen asirin ƙasar qatar sun haɗa kai da hukumar leƙen asiri ta ƙasar turkiyya mit a su na ganin an sako turkawa bakwai cikin ƙoshin lafiya ma'aikatar harkokin wajen turkiyya ta bayyana cewa muna godiya gwamnatocin ƙasashen libya da qatar musamman ma cibiyoyin da suka taimaka wajen ganin an sako 'yan mu turkiya ta tura dakaru zuwa libya karkashin yarjejeniyar 2019 kan haɗin gwiwar soji da aka rattaba hannu da gwamnatin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta tripoli gna tare da taimaka mata wajen daƙila harin da dakarun janar khalifa haftar suka kai a gabashin libya firaministan poland matthew morawski ya kira rikicin 'yan siriya akan iyakar belarus da poland yankin gabashin tarayyar turai shine yunkuri mafi girma na harge turai tun bayan yakin cacar baka faraministan ya yi kakkausar suka a yayin da yake shirin gana da shugabannin tarayyar turai a daidai lokacin da poland ke fuskantar rikicin kan iyaka amma ya ƙara dagura al'amura a brussels saboda zargin da ake mata na saba wa ka'idojin dimokuraɗiyyar kungiyar kasashen yamma suna zargin belarus da haifar da rikicin ta hanyar kawo bakin haure galibi da gabas ta tsakiya tare da kai sakan iyaka da yin alkawarin shiga cikin kungiyar turai cikin sauki belarus dai ta musanta wannan ikirari a maimakon haka ta soki eu kan kin daukar bakin hauren an kama ta dumu-dumu galibin bakin hauren suna ba da rahoton tilastawar jami'an belarus na sai sun tsallaka kan iyaka sannan hukumomin poland suka tura su zuwa cikin yankin belarus iya kashi na farko kenan aka saurara kamun mu kai ga kashi na biyu bar mu fara da rahotonmu na farko. Al'ummomi da dama a Najeriya da ibtila'in tashe-tashen hankula suka ɗaiɗaita na ci gaba da fuskantar matsin rayuwa a sansanoni da dama na 'yan gudun hijira a yankuna daban-daban na ƙasar. Wani abu da ke nuna hakan shine halin farin ciki da 'yan gudun hijira da ke zaune a ɗaya daga cikin yankuna da ke da matsalar tsaro suka nuna lokacin da suka samu tallafin abinci daga ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna nan ƙasar Amurka ta hannun hukumar ba da agaji ta Red Cross. Daga birnin Shehu ga abokin aikinmu Muhammad Nasir ya yi komuna da cikakken rahoto a game da wannan agajin. A Najeriya musamman a yankin Arewa dubban jama'a ne tashi tashin hankula suka raba da gidajensu suka gudu suka bar komai da ke gare su domin tsira da rayukansu mafi yawa daga cikinsu da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira suna cike da bukata saboda yanayin da ya tilasta su baro gidajensu ba cikin shiri ba dahiru masama shine hakimin wasu 'yan gudun hijira da suka gudu daga garinsu na masama a yankin wurno na jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya za su zo su aza mana kuɗi mu ba su kuɗi kwana biyu kwana kuma su da su aza kuɗi kuma in suka samu mutum mu ko mata sai su kwasa su yi daji da su abin da ya buwaye mu ya fi ƙarfin mu muka taso muka komo nan muka zauna to nan mu abin da muke nan daga dai wanda adda dan halin taya shi kwadugo ya ta shi kwadugo wanda bai da abin sana'a shi wanda a irin mu kuma wanda bai da harka yi dole sai ka zo can gari wanda ya san ka shi dan taimaka maka to ka ba iyalinka duba da halin matsi da jama'a ke ciki tun ma ba da matsalar rashin tsaro ba a Najeriya yasa kungiyar 'yan najeriya mazauna kasar amurka mai suna zumunta association take bayar da tallafi ga mabukata a najeriya a kowace shekara da mai sauƙaƙa halin da suke ciki wannan karon jihar sokoto na cikin jihohin da suka amfana da tallafin inda kungiyar ta baiwa kungiyar bayar da agaji ta red cross kuɗi domin taimakawa jama'a kuma kungiyar ta red cross ta sayo buhuhuwan shinkafa 100 ta rabawa 'yan gudun hijira 100 da ke yankin na wurno Ibrahim Engaski shine sakataren kungiyar agaji ta Red Cross a jihar Kebbi wanda kuma ya maganta da yawon babban sakatare na kungiyar na ƙasa. Mutanenmu da ke nan zaune a nan gida Najeriya su ma ya kamata a ce a yi kwaikwayo bisa ga irin wannan abun na alheri da mutanen da ke zaune Amerika su ga cewa ya abu ne da ya dace. Muna kira ga kungiyoyi da kuma mutane masu hali wannan ƙasa su duba su da irin halin da mutane ke ciki da Allah su kawo taimako. Wannan wurin da muka zo wannan in ka duba abun da za a bada kamar na faɗa ba wani abu ne amma abun da irin amfani da wani abun zai yi. Mutane ne ka duba in ka duba za ka ga mata za ka ga ɗaya ƙanana yara a ce wuri irin wannan wurin da ake zaune a ce babu ruwa. Alamu dai sun nuna a fili cewa wannan tallafin ya so sa rayukan waɗanda suka amfana da shi domin sun kasance cikin annashuwa yayin karɓar tallafin. Sai muna yin godiya saboda duk wanda ka ga ka taso ya kula da kayya baka iri na al'amari ne. Arama Aliyu, an ga taimako da an ka ba mu mun gode Allah ya saka da alheri. e eh, kwarai ko yake da umarni gare mu tun da abinci na zamu ci. tallafi ga mabukata a cewar masharhanta lamuran yau da kullum kamar farfesa tukur muhammad baba abu ne na alfahari duk addinai da muke da su manyan addinai na duniya suna karfafa irin waɗannan abubuwan don haka in kuma waɗannan 'yan najeriya har suna tuna gida ba su manta halin da mutane ke ciki a gida abin alfahari ne kwarai da gaske ba wai mu zauna mu jira gwamnati ba wannan tallafin da ɗaya ne daga cikin jerin ayyuka na kai da wannan ƙungiyar ke aiwatarwa ga 'yan Najeriya domin sauƙaƙawa jama'a abinda da dama daga cikin jama'a ke ganin cewa na sauran masu hali za su yi koyi da hakan da an yaye wa jama'ar ƙasar nan damuwa a fannoni daban-daban na rayuwa. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. yau lahadi ne 'yan kasar chile suke kada kuri'a a zaben shugaban kasar da ya fi kawo rabuwar kai don bayan dawowar mulkin demokuraɗiyya kasar tun shekarar 1990 yayin da tsohon dan majalisa mai ra'ayin mazanje ke fafatawa da wani mai sassaucin ra'ayi wanda yake goyon bayan gagarumar zanga-zangar da ake akan tituna a bangare ɗaya huze Antonio Cas, ɗan shekaru 55 ɗan Katolika ko mahaifin 'ya'ya tara, ya alkawarin murƙushe miyagun laifuka ya kuma yaba da gadin tattalin arziki na sabon mai mulkin kama karya augusto pinochet saboda yawan faɗin gaskiya masu ra'ayin mazan jiya da kuma wani lokaci ra'ayoyin siyasa masu ban sha'awa kamar gina rami don hana shiga da fice ba bisa ka'ida ba sun san ana kwatanta shi akai-akai da tsohon shugaban amurka donald trump da ja bolsonaro na ƙasar brazil daga ƙarshe hukumomi sun ce sojojin isra'ila sun harbe wani ne bayan da ya buɗe wuta yau lahadi a tsohon birnin kudus inda ya raunata mutane hudu a cewa harris jami'an isra'ila sun bayyana wanda ya harbe a cewa harris jami'an isra'ila sun bayyana wanda ya harbe fadi abu shahadan mai shekaru 42 daga gabashin kudus wanda aka san yana da alaka da hamas lamarin da ya faru ne a wani wuri mai tsarki ga yahudawa da musulmi an san yahudawa a dutsen haikali da musulmai a matsayin wuri mai tsarki jami'an isra'ila sun ce akalla ɗaya daga cikin waɗanda suka harba bindiga ya mutu daga baya sakamakon raunin da ya samu harbin yau lahadi shine na biyu a cikin 'yan kwanakin nan an harbe wani matashi a ranar laraba a tsohon birnin bayan da ya daba wasu jami'an 'yan sandan kan iyaka wuƙa. duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Bayan labaran duniya yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Tawagar gwamnonin jam'iyyar APC a Najeriya. ta ziyarci jihar Gombe domin jajantawa da kuma yin ta'aziyya ga iyalan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar wata rashin jituwar siyasa da ta haddasu wanda ta yi sanadiyar mutuwar wasu mutane a 'yan kwanakin baya a birnin na Gombe a fadar jihar. tawagar wadda gwamnan jihar katsina bello masari ya jagoranta sun yi kira da 'yan siyasa su haɗa kai waje ɗaya don ciyar da ƙasa gaba Abokin aikinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa mana. idan za a yi tunawa dai an samu yamutsin siyasa da ya janyo su na sanadiyar rasu rayukan mutane da ta dukiyoyin jama'a da kone-konen motoci a sa'ilin da wasu matasan siyasa da suka yi kokarin hana tsohon gwamnan jihar gombe sanata Muhammad dan jima goje shiga cikin garin gombe wannan yanayi bai yi daɗi wa uwar jam'iyyar apc ba kan hakan aka tada tawagar gwamnonin apc a fadin najeriya da su kai ziyarar jajantawa gwamnati da kuma al'ummar jihar gombe kan abin da ya faru a wakilcin gwamnonin apc na najeriya baki daya to muka zo jajanta kuma a ga da suka rasa ransu saboda dan ah, matsala ta rikicin siyasa kuma tare da roƙo da dukka shugabanni na kowane mataki cewa isa sama ci gaban nan da ake nema ba zai yi wasu da zaman lafiya kuma siyasa akwai hanyoyi da yawa wanda ake maganin bambancin ra'ayi kuma da ba a sa ran za a yi ba samu bambancin ra'ayi da ba ba siyasa ba saboda haka ya zama wajibi ne ga dukkan tun daga kan kansula har zuwa shugaban kasa da kuma wa'anda arzikinsu ko matsayinsu ko saninsu ya kai a ƙasar da suke da unguwar da su tabbatar da sun yin abubuwa wa'anda za su kawo wa al'umma zaman lafiya sai da zaman lafiya ake neman ci gaba shi tarihin shugabanci in ba dan ya kare ra mutane da lafiyarsu da dukiyarsu ba mai amfani shi to saboda haka dukkan muna da haƙƙi wanda yake dole ne mu yi shi saboda rantsuwar da muka yi a kowane mataki ta mutanen ƙasar nan ne ba saboda haka a yi siyasa da hankali da tunani da kuma sa al'umma gaba domin duka in ba mutane aka sa gaba aikin banza ake to kuma ka sa ka zama sanadiyar kashewa ko lalata dukiya ko rashin lafiya ko jo wani rauni na wanda kace ce kayan rantsuwa za ka kare shi saboda haka muna kira ga shugabanni bambanci wajibi ne a same shi amma a yi maganin shi ta hanyar lumana ta hanyar baki ba tare da an zama tashin a jawabin godiya a madadin gwamnatin jihar gombe da kuma al'ummar jihar gwamna muhammad inuwa ya haya ya bayyana murna da kuma farin ciki game da ziyarar jajantawa da gwamnonin apc din suka kawo sane ci gaba da cewa gwamnonin jam'iyyar apc suka zo domin su mana jaje su mana taziya bisa wannan an takaddama da aka samu wadda ta yi sanadiyar rasuwar mutane kuma muna musu godiya mun ji daɗi matuƙa tun sun gwada mana kauna sun goma gwada mana so ya sa suka zo domin su mana wannan jaje sawu bai zuwa inda rai bai ɗauka saboda haka muna musu godiya matuka muna fata Allah ya saka musu da alkhairi bisa wannan ziyara da suka duk wanda yake jihar nan ya sani Muhammadu Inuwa ina roƙo a kullum cewa a zanna lafiya kuma za mu ci gaba da neman zaman lafiya domin in babu shi ba za mu samu ci gaban da ya kamata ba kuma ba za mu sauke alkawarin da muka yi wanda muka yi rantsuwa akan cewa za mu kare lafiya. Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To ba ga batun siyasa sai mu da zango a jamhuriyar Nijar. Inda daidai lokacin da tawagar masu aikin shimfiɗa bututun man fetur a ƙasar ke gudanar da wani zagaye a garuruwan da bututun man zai bi. A wannan karan sarakunan gargajiya sun ce ba za a yi musu tsakiyar da babu ruwa ba, kamar yadda aka saba yi a baya. hakan tauye wa jama'a haƙoƙinsu wajen biyan su abin da ya dace. Bangarorin dai sun fara ganawa da zimmar magance duk wata matsala da ka iya bijirowa. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya haɗa muna daga birnin Kwanni. A daidai lokacin da tawagar kamfanin WAPCO Niger kenan Africa Oil Pipeline Company ke ci gaba da zagaya garuruwan da jamhuriyar Niger za ta shimfiɗa bututun man fetur domin amincewa da kundin da zai kumshi yadda wannan aikin zai wakana. Sarakunan gargajiya sun ce a wannan karon za su ɗaukar lauyoyin da za su kare haƙoƙin talakawansu domin kar a musu sakiyar da babu ruwa kamar yadda sarkin gobe tudu madawa alhaji maniru da mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad Salifu sardauna suka yi bayani a lokacin da tawagar ta yi ganawa da wakilan masu gonakai da bututun man zai ratsa a yankunansu a madawa malbaza da birnin kwanni a cikin jihar tawa ana iya in mun ka ga lalle ba mada da husa'a ta kokowa ko ta salon ciniki ko wani abin gashi kenan muna iya faɗan wani ko aboka musa shi gaba don mun ka sa shi gaba muna gida kuncin sai 'yan taga su 'yan so sai a zaka misali abin da ya kamata mu samu goma sai a bamu uku kenan aboka in ya zaka su tattauna ne tare da su waɗanda ya kamata su sallame mu kar a zo a ɗoki hilayenmu bisa ga abin da ya kamata a ba su a irin na meri. Metri Illo Isufu shine kwamishina mai aikin wallafa kundin da ke maganar shimfiɗa bututun man fetur a jamhuriyar Nijar yana cewa babu matsala da zaran talakawa suka ɗauki lauyin da za su kare su Shi hakki ne kuma inci ne ɗan ƙasa duka yana ya ɗauki lauya ya kama mishi incin shi ne ya yi wani bai ya iya hana mishi in ya ga dama ya ce to ba sai ya ɗauki lauya ba kuma wannan ma incin shi in sun ɗoka inci su ne an ba su ɗoka ba ma incin su ne babu wani matsala tunda doka ce tana na an rubuta mun san duka da ake aiki kenan za mu bi doka saboda a ba kowa shi. Game da maganar ratsa gonakan garuruwansu na nemi jin ta bakin hakiman da suka wakilci masu filayen da bututun man zebi a jamhuriyar ta Nijar musamman a wannan yankin na jihar Tawa. Wannan aiki na bututu da mu an kawara da shekara guda yanzu da ƙasar nan kamin duk wani hijiya an kere ni kawai kamar haka an ce min ga aikin da za a yi in ba mutane albashar saboda lokacin nan cikin karkara na aiki zai bi kuma duk inda aikin na bi sai an bi. to ina cikin wurin ciki da bututun mai zai bi mun da saboda amfani na na kasa da gari. wannan bututun mai zai bai wajen guriyar nijar damar sarrafa gangar danyen man fetur dubu dari biyu a kowace rana daga jihar difa zuwa bakin teku a ƙasar benin. haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barka mu da warhaka mu da arzikin sake kasancewa tare cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo kamar kullum sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. madalla sanin kowa ne irin rawar da kafafen sada zumunta ke takawa a rayuwar mu ta yau da kullum a wannan zamani kuɗin nishaɗantar da kai da ɗeba kewa ko neman ilimi da sada zumunta ko haɗa abota da dai sauransu amma babban abin da mutane ba sa la'akari da shi shine duk abin da ka tura ko ka wallafa a waɗannan kafafe yana nan na har abada don ba sa mantuwa kasancewar su suma da na'ura mai kwakwalwa aka kirkiro su abin da bature ke cewa the internet never forget ko da kuwa kai ka manta ta to su yana na a aji a kundin kafafen na sada zumunta tambayar a nan ita ce shin mun san tasirin abubuwan da muke wallafa a shafukanmu na yanar gizo to sunana abdullahi aliyu katsina kuma ni ne shugaban kungiyar wayar da kan al'umma kan shugabanci na gari zaman lafiya da ci gaba ita kafar sada zumunta an kirkiro ta ne saboda isa da sakonni tsakanin juna sada zumunta na wantaka kasuwanci ilmantarwa nishadantarwa da sauran muhimman abubuwa amma saboda a kasashe irin namu na afirka waɗanda suke tasowa mutane suna da rauni na ilimi da kuma sanin muhimmancin yadda abubuwa da amfaninsu da kuma dalikin da sa aka yi su a wannan ya sanya kowane irin mutum yana iya amfani da abin da aka kirkiro don ci gaba wajen mai da al'umma baya saboda 'yan banga siyasa karnukan farautar 'yan siyasa sukan yi amfani da kafar yada zumunta wajen batanci da kuma kuma yada bayanan karya wanda kamar da kika magana bayan shekara ɗaya kuma wannan wanda ka tayar da shi kana iya bari shi ka koma wajen wanda ka yi mabatanci rana sai ka ga ta tuna maka cewa shekara da ta wuce ga abin da ka aikata so a wannan lokutan sai ki ga ana nadama mutane suna ta tunanin a ah, to me sanya wannan abun yake sake dawowa wani yana nuna irin illa na fitar da bayanai domin ta da zaune tsaye ko kuma kirkiro da magana da ba ita ba don ta da hayaniya a saboda dole a gaba sai kai nadama al'umma saboda za ka waye gari ka sake samun bayanai akan yadda ka sanya shekara ɗaya shekara biyu har zuwa shekara biyar a irin wallafe-wallafen da ake yi waɗanda ba su dace ba akasari ya fi illata rayuwar mata saboda ko ba komai wata rana za ta zama uwa kuma idan akwai aikin taɓara a lokacin da take budurwa ba za ta so a nuna wa 'ya'yanta ba su kuma waɗannan kafafai ko da shekara nawa ka yi abin da ka wallafa yana nan idan ita kafar bata tuna maka ba to wasu da suka sauke akan wayoyinsu za su tuna maka Duk da sanin haka Hafsat Abubakar ta bayyana dalilan da yasa wasu matan suka yi irin wannan wallafe-wallafen. To mata da yawa sun san da wannan amma kin san maybe mace lokacin da take tashe take ji da kanta akwai abubuwa da yawan da za a gaya mata ba za ta yarda ta ji ba don ta gan cewa wasu suna yi ita ma tana so ta yi wayansu kuma kin sani cewa ta gani maybe a social media wata ta yi posting ita ma tana so ta yi irin wancan abun amma ta manta cewa wata rana za ta tsufa ta manta cewa kuma wata rana za ta kafa iyali ta manta cewa wata rana kuma zai dawo a sa sanadin wani abin da zai dawo zai maybe za a iya ai blackmailing inta ko kuma tana neman wani position a rayuwa da zai zo ya hana ta samun wancan mata da yawa suna manta wancan shin a za a iya cewa karancin ilimi ne ya haifar da haka ko kuma dai karancin wayewar ne wata rana kuma ba karancin ilimi ba kuma ba karancin wayewa ba yanzu intanet da in baka da ilimi ba za ka zauna kai operating ba akwai ilimin but amma abin da nake so ki gane shine cewa maybe kin san wani abu maybe is a trending because yanzu in kin duba a social media za ki ga ana yin challenge in kin duba a social media akwai abin da yake trending to maybe ita kuma tana so ta ita ma ta gan maybe tana so ka gan duniya su ganta ita ma tana trending ki ga ita ma so ta yi wancan abun ta manta repercussion abin da zai bi bayan abin da ta yi a ta dalilin haka an samu rarrabu rabuwar aure an samu kuma yadda ake ma mutane kasafi da sauransu shin ta yaya za a shawo kan wannan kin san yanzu ya kamata especially mu mata mu ne iyaye mu ne ma muke tayar muke muke training din yara a gida amma dai ya kamata yanzu tunda muna ji yana faruwa ya faru da mace daya ya faru da mace guda biyu ya faru da mace guda ku ya kamata mu ma mu dantsu mu zauna mu ce okay wannan abun nan dai mu hana kanmu mu hana ƴaƴanmu mu hana ƴan uwanmu ce wannan abun fa ya faru da wannan wannan ya faru da wannan mu daina postin din wasu abubuwa akan yanan gizo duk da cewa waɗannan matsaloli da ka iya tasowa za a iya kauce musu idan aka bi shawarwarin kan hanyar da ta dace wajen amfani da waɗannan kafafe in ji ta bakin malam abdullahi aliyu inda a ce gwamnatocinmu na jihohi da gwamnatocinmu na tarayya za su ba da dama wajen kirkiro da wasu lokuta a kafafen labarai na jihohi rediyo da talabijin da jaridu da sauransu wajen wajen ilmantar da al'umma akan muhimmancin yadda ake amfani da social media kamar yanzu kwanakin ba ana magana za a yi regulating a social media mutane na ganin ai ba daidai bane ba daidai bane ba amma har a amurka ana yi ba komai zaka waye gari ka sa ba ba komai zaka faɗa a sa ba kai har su kansu masu kafafen sada zumuntar akan ci su tara me yasa suka bari kaza ya yaɗu me yasa to mu abin da muka rasa kenan ba a sa ido ba wanda ya damu da mai kai kuma ba a iya hukunta waɗanda suka tallafa wajen yada wannan yanzu kwanan nan mun ga abin da ya faru da twitter wannan matakan an ɗauke su a china an ɗauka a singapore an ɗauka a us an ɗauka a uk da sauran kasashen duniya ba za ka yadda a yada wasu abubuwan da za su compromising da dokokin kasar ka ba ba za ka yadda ka sa ido a taka dokokin kasar ka ba saboda haka 'yan ƙasa suna da iko da za su iya gudanar da al'amuran su ba tare da shiga hakkin sauran al'umma ba amma mafi mahimmanci shine yaya za a ilmantar al'umma waɗanda ba su sani ba wani matakai ne za a ɗauka a sanar da su waɗanda suka sani wani irin ƙarfafa gwiwa za a yi musu amfani da abin da suka sani wajen taimaka ma tattalin arzikin ƙasa wayar da kan al'umma da kuma isar da saƙonni za su bunƙasa ci gaban wannan. Kan wannan batu ƙungiyar marubuta Arewa a kafofin sadarwa ta zamani wato Arewa Media Writers a Najeriya suka ga dacewar rubuta littafi kacokan kan rayuwar samari da 'yan mata a social media wato kafofin sada zumunta a yanar gizo. Comrade Abba Sani Fantami shi ke zama shugaban kungiyar na ƙasa kana wanda ya rubuta littafin. Za mu ji dalilan da ya sa ya mai da hankali kan wannan amma saboda karancin lokaci da aka ɗibar wa shirin wanda ba zai bari mu kawo muku dalilan nasa ba. A mako na gaba za mu ɗaura. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka jiyo muryoyinsu da ɗaukacin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bisalam. Da haka muka zo ga labaran duniya a takaici. Jami'an sojan na gwamnati sun ce an cimma yarjejeniya tsakanin sojojin Sudan da shugabannin farar hula na mayar da Firayim Minista Abdullah Hamdok wanda aka hambara a juyin mulkin watan da ya gabata. Sun kuma ce za a sake jami'an gwamnati da 'yan siyasa da aka kama tun bayan juyin mulki ranar 25 ga watan Oktoba. A wani bangare ne yarjejeniyar da aka yi tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa ciki har da jam'iyyar umma mafi girma a kasar yau lahadi ma'aikatar harkokin wajen kasar turkiya ta sanar da cewa an dawo da 'yan kasar bakwai da ake tsare da su a gabashin libya a cikin koshin lafiya mutanen bakwai galibin su ma'aikatan gidan abinci ne kuma an tsare su a gabashin libya tsawon shekaru biyu kamar yadda kamfanin dallancin labarai na gwamnati wato anadolu ya rawaito Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na gobe karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar agogon GMT da Ghana za ku ji saura abokan aikin mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahilu, ni kuwa na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.